واذ تاذن ربكم لئن شكرتم لازيدنكم ولئن كفرتم ان عذابي لشديد annabi Musa ya ce masu, kotuna lokacin da Ubangijinku ya shelanta muku cewa, Wallahi, idan har kun gode wa Allah bisa ni'imomin da ya maku, kamar ni'imomin da aka ambata to lallai zai yi muku ƙari cikin ni'imarsa da falalarsa, kuma wallahi, in har kun butulce wa ni'imominsa a kanku, ba ku gode masa ba, to lallai azabarsa tana da tsanani ga duk mai yin butulce wa ni'imarsa baya gode masa.